بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحم وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد الصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أقول ga Allah سبحانه وتعالى wanda cikin falalarsa da ورثه Ya kwanan mu zuwa wannan yini mai albarka yinin talata wuce wata ramadana hijiran manzan sama sallallahu alaihi wasallam da garin aka zuwa madina da shekara 1443 wanda ya yi daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala an ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agri islamic center wacce suke yau da jihar adamawa tare da iyayenmu da malamanmu da abokananmu da ɗan uwa domin ci da ƙoƙarin fahimtar ayoyin allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya sauka a cikin wannan littafi mai albarka kuma aka yi sa'a gashi muna rayuwa a cikin watan kur'ani watan albarka wanda babu wani wata da ya kamata a ce alaƙar hawa da kur'ani ta ƙara ƙarfi kamar irin wannan wata ana buƙatar alaƙar da ƙur'ani ta ƙarfi a kowane yanayi a koyaushe a kowane lokaci amma al'amur ya kono aka wa wa in ya kasance mana abu yana ƙara ƙarfi yana ƙara zama mai muhimmanci don ya kasance an samu kyakkyawar alaƙa da bawa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka shi ya sa gabata sun kasance a idan wata ne ya shigo sai su da ina su ina su su kuma gidan alƙur'ani ma'ana ana rayuwa da ilmomin kamu bambanta ana fikihu da hadisi da sauran ilmomi masu muhimmanci to amma a cikin wata magana, sai su ta rayuwa da alkur'ani inda shi ne mabukugan dukkan ilimi kuma tushen ruwan alkhairi har suke kirko abubuwan da ya kamata a cikin mutum yara ya muhimmanci su a cikin wata ramadana su ce abu hudu zuwa biyar ba jagorori bayan azumin a matakin kaso sai ƙur'ani sai sallah sai addu'a sai zikiri waɗannan abubuwan kuma Allah ya ambaci cikin ayatu siya mun manta lokacin da muka gane a kansu ba mu ambata ba amma kuma ba mu da lokacin da zamu waye su yanzu amma dai waɗannan abubuwan guda hudu ko biyar martaba su da su tana tsara karuwa a cikin wannan wata mai albarka kuma ah, abin da ya shafi cikin fahimtar qur'ani akwai wata albarka ta musamman da ake samu a cikin wannan wata albarka tana da alaka da fahimta da tasirantuwa da qur'ani ah, wannan yana da albarka da ibn jibril alaihi salam ah, yake karanta qur'ani da manzon sallallahu alaihi wasallam ah, cikin azumin wata ramadan har ya kasance a shekarar ƙarshe da a raba gomar rasain a ɗauki kur'ani har sau biyu domin ka nuna mana cewa lallai wannan wata wata ne mai albarka watan qur'ani har wasu daga cikin magabata da kan suke da wajen su su al-imam malik da wancan su suke cewa duk inda da zai taimaki bawa wajen alaƙar shi da qur'ani ta karu ko alaƙar dubban shi da qur'ani ta karu to an fi sai suke cewa karanta qur'ani a cikin wata ramadana nazaran ma'ana kana kiso ya fi soyuwa a wajen su akan kai da yanzu akwai bangarori na jikinka waɗanda suke zama engage kuma suna tayaka mu'amalan alkur'ani wannan dai a cikaice tsara mana tattashi da ne a cikin rukun wannan littafi mai albarka Allah ya azurta samu ya rayi mata kyawar ruku ya azurta mu da fahimtar ka fahimta bai tsara eh, da mai amfani Allahumma amin ana yake, assalamu alaikum wa alaikum assalam tambayoyi malam halatta da alƙali amin don Allah mai cikin tsarin da wasu bankuna suke yi na sayan maka kayan da suke bukata kai kuma sai ka biya su da baya ya danganta wasu irin bankuna cikin nufi idan bankunan bankunan musulunci ne ma'ana suna mu'amala da tsarin al-murabaha kenan murabaha kamar yadda muka sani ka an tambayar ce ce musulunci ka ah, yana jazo ne domin kare wasu manufofi masu muhimmanci guda biyar ciki kare dukiyoyin mutane a shari'ar musulunci ba a yadda haka nan su kusan wani ba tare da abin nan a yadda kuma wani ya cuce ka ba la su kimuna wa la su lamun kar ma zalunce ka kar kuma ka zalunci wani tun da haka ne ba a yadda zalitar ka a kasance kabo ɗaya ko kabo biyar ko sile biyar ko naira biyar wanda ba na ka ba a yadda ko mun kaɗin da wani ya cuci ka a kan silai da naira biyar wajen za a yi hisabi a kan wannan ko mun karancin wannan kankantarsa bisa wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa mutane suna buƙatar hudda da hada da cinikayya tsakaninsu ana buƙatar kuɗi su da cikin ya hannu kuɗi su shiga hannun wannan su shiga cikin hannun su je wajen wancan bukatoci na rayuwa bukatu na rayuwa suna da yawa to ce shari'a ta samar da hanyoyin da za ta iya kiran fasa kyawawan hanyoyi waɗanda su ci karo da shari'a ba kuma za a sauya haƙƙin kowa ba za a cutar da wani ba daga cikin irin waɗannan hanyoyin shine halatta muraba murabaha ya za a yi kai ka amfana nema in amfana da za a yi wani da bai da kuɗi a taimake shi ya mallaki wani abu wanda ba duk an mallaki an taimake shi ba ba zai iya mallakar wannan abun ba ya za a yi ni kuma na taimake shi na sa kuɗi na in kamfana ina ta mun fahimta misali kai ne yanzu ga wannan littafin misali kana so amma kuma ba ka da halin da za ka iya siyan wannan littafin amma Allah kai ya tsare ka da haka baka da halin da mutum bai da halin da zai fita to wannan littafin misali ana cikin da shi yana dubu goma ko da banki inda an misali da banki banki su kuma suna da halin da za su iya siya to sai su ce su sai wannan littafin ka hannun masu siyar da shi kai su ka faɗa musu wani littafi ne ka sun da yanayin su sai su je su ci littafin a naira dubu goma yadda ake siyarwa yanzu da suke jawa ya mallaki littafin kai ko su dole ne a samu wannan a shari'a ya kasance sun mallake shi har ma ya kasance ya fito da kulawar mai siyarwa ya shiga karkashin kulawar wanda ya siya kuma ya mallake shi yana nan shi to ce zo ya same ka kai ala gafata malam cikin karatu kace kana son littafi domin taimake ka ga littafi nawa za ka sai amma asali ka banki cikin abin da ya haɗa shi da littafi ya yi, ba ya bukatar littafi yanzu bukatar ka cikin bukatar ta banki ta ya siya domin ya taimake ka Sosai, ya ce to ya siyar maka a kan naira dubu goma sha da dubu goma sha ɗaya nan zai amfana da naira dubu ɗaya riba na iya rubuta a ciki babu laifi sai kuma sai ka zaki ga wajen sai ku da eh, ku tsara yadda za ku biya za ku biya ku biya shi ne eh, a wata uku wata shi shida wata wannan wani abu ne ba wannan kuma ce daga cikin su kusa mawuɗi ba ba a suke ba ta da matsala a shari'anci kuma eh, bankunan musulunci abinda suke yi kenan wajen samar ma mutane waɗanda ba su da kuɗi a hannunsu hanyar da za su mallaki abubuwa tsawon abubuwan nan jari ne na kasuwanci a a noma ce misali ko kuma wani abu na rayuwa waɗannan hanyoyin jama'a da shari'a ta halarta tana ƙara yanke hanzari ne duk wanda ke je ya bi wata karkatacciyar hanya abin da suke so Allah ya riga ya ba da dama hanyoyi wanda suke halatta su ingantattu sau da haka karka kuta cikin hanyar da za ta haka mutum ya cika cikin rayuwa ba wanda masifa ce halaka ce balbalin bala'i ne ta takon baha wa ma su ke riba in kuntun mu'minin ta illan fa'alu ba zanu bi harfi min Allah wa rasulihi a in tukun falakum rukutu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun saboda girman laifar ba da masifar da ke cikinta Allah ya ce duk wanda yake kusawa cikin harkar riba ko ya shirya fada da shi in ji Allah ai ka san sauran cikin wannan lafazin ah, ah, ah, laifin riba sai shi ne mai girman gaske wanda ya kamata al'umma da mutane a cikin mu yi kokari mu kance mata mu yi kokari mu ne kanta da kanmu da ita cikin abubuwan da suke nuna masifar da girmanta shine yadda manzala suna ya kasanta cikin cewa ɗaya bisa arba'in da wani abu na ba kamar laifin girman sa kamar mutum ya zina da mahaifiyarsa wannan abin ya kai girma masifar da su masifar Allah ya kare girma. wannan ya ce to a takaice da idan cikin wannan suka ne ya takaice ba a yi abin da aka saba ma shari'a ba wani lokaci wasu suna tana su siya su siya sai su ga kayan a wajensu ya takaice ba a samu a canjin hannu ba wannan sai ne daga cikin hanyoyin da ake ma shari'a fara haka kuma daidai dole ne ya kasance wanda ya siya din ya mallaki abin ya zama ƙarƙashin kulawarsa su da wannan siffar ne kuma ya kasance hanki ne wanda yake babu kura a cikin mu'amalarsa babu matsala su babu damuwa wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wala an ƙara ilimi mai albarka amin masu sauraro gaba da shin ayar da take cikin suratul nahl wacce Allah yake cewa alam yarau ila tsairi متسرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إذن wannan ayar suna magana ne akan jirgin sama in braki da cikin ture ne so cewa alaikum assalam alaikum assalam daga cikin ke tabbatar cewa ƙwarani ga garaba ne littafi ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine qur'ani salihun li kulli zamanin makan yana daidai da kowane lokaci kowane zamani kowane yanayi kowane kowace ƙasa kowane yanki saboda haka ƙar'ani ba yadda za a yi a zo a ce akwai wani part of it is outdated kuma ga abin da ya an wuce yayin shi ba a ƙarfi nema daidai kuɗinka daidai linka a hidimar ƙur'ani ma'ana daidai yadda kake fahimta daidai iliminka daidai abinda za ka dinga fa'idan to na ka samu na fa'ida abu ba shi ne burhani da cikin mujizojinsa abinda ke tabbatar cewa ga garba ne shi ne a kowane mai harka kowane mai sana'a kowane mai bangare ilimi da karatu in ya ɗauki ƙwar'ani ne kamar littafin su ne yanzu wanda yake harkar jiwo idan ya ɗauki ƙwar'ani ya cin kasira ido a kan ayoyin da suke da alaƙa da da kiwo sai ya ji ai wannan littafin da mu ake kusa makiyaya idan an kasuwa ya ɗauki ƙur'ani ya dinga ma hanka ya dinga ayoyin ƙur'ani hanje na musamman ta ɓangaren harkar tattali da kasuwanci da hada-hada sai ya kamar ƙur'ani an sauka tafi shi ne saboda idan kuma babin tsoron Allah ne da kuka da kasa da alaƙar zuciya da mahalicci kamar shi wannan aka idan harkar zamantakewa ne da waɗanda ba musulmai ba suka fi kamar da aka fi da ƙorhani idan abin da ya shafi aure abin da ya shafi tarbiyyar kaya abin da ya shafi ɓangarori dai na rayuwa ta fi kamar ƙorhani an fi shi ne don wannan fata to kuma ba wani littafi da ya fi fanci irin waɗannan sun kasance ƙorhani A eh, ya sassa da wannan sufar domin a da cewa kuma mai sauraro ko mai karatu cewa lallai littafin daga wajen Allah yake masanan abin da yake bukata kowane lokaci abin da ya sa ne wannan shimfitar domin in kai zuwa ga tambayar mai tambaya shin ce shin ko ana nufin jirgi ne abin da Allah yake cewa a cikin wannan ayar alam yaro ila khairi mutasaratin tajawwi sama su mutane da masu imani da marasu imani su kalli wata aya ta musamman wata allaye a sararin samaniya wacce wannan aya take cikin ikon Allah da mulkin da buwayar da yadda yake yin abin da ya so daga cikin abubuwan ban mamaki daga cikin wannan abubuwan shine a tsayir musamman cikin jawi sama ga tsuntsaye nan suna ta shawagi sararin samaniya ma yumsikuhunna illa illallah ba wanda yake rike su daga rike su dole rika Allah subhanahu lallai wannan baya ce daga cikin kayan da ke tabbatar da ikon Allah wanda ta cika ta sa mutum ya imani da Allah subhanahu wa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci yar uwan wannan ayar a cikin suratu al-mulk أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أنا كما ما مكوتا تفهم tsuntsaye suke yi wa ya tsuntsaye suna shawagi suna karkata fitikansu sai kuma can da su wani lokaci sun rufe kakusa duk da sun rufe amma kuma ba za su faɗo ba waye ya rike san da suke buɗe cikinsu waye ya rike su lokacin da suka rike fikafikansu ar-rahman mai tausayi mai jin kai sai mai tambaya ya ce to shin wannan ana nufin jirgi ne sai ka kuma shi mutane ne ke nuna cewa qur'ani yana daidai da kowa yana daidai da kowane zamani yanzu sabbin manzan Allah salama da waɗanda suka jiyo bayansu waɗanda ba su cikin labaran jirgi ba sun yi rayuwarsu tare da cikakkiyar fahimta da gamsuwa da ma'anar wannan ayar ta ma yumsiku hunna illa rahman kuma sakaratin fi jawi sama'i ma yumsiku hunna illa illar ba wani abu da su fahimta ba suna kallon tsuntsu su tasirin da abin da suke gani na ikon Allah a kan ah, shawakin su a sararin samaniya sai kuma yanzu ka zo daga baya a zamanin ku sai aka samu jirgi amma kuma a zamanin naka har yanzu su kuna shawagi a turanin samaniya za ka ci kasar sa'ida biyu ka tasirantu da kuma ce gani na shawagi su a sararin samaniya ka kara tsoron allah sai kuma idan jirgi yana yana keta harar abin nan sararin samaniya ka kara tsoron allah ka kara yarda da cewa wanda ya rikicin su a ji da shekaran ji da yanzu shi ne yake da kirkin dinnan na jirgi an fahimta cikin waɗannan ayoyin suna nan da yawa a cikin ƙur'ani waɗanda a da ko a zamanin sa, da waɗanda suka biyo bayansu ayoyin suna da alaƙa da wani abu da yake faruwa a cikin wannan lokacin kuma bai ci karo ba sannan kuma zamani zo eh, muka tarar da wata abubuwa na zamani da ci gaba da ƙari ne a kan wancan na farko ba rubuta na farko ba wanda wannan yake tabbatar da cewa lallai qur'anin daga Allah yake duk in ba daga Allah yake tsaya za a ce a fasi magana da za ta daidai da shi dubu biyu da suka wuce dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya da ɗari na dubu ɗaya ɗari na ɗari takwas idan kuma a cikin maganar da za ta karo da sabon abu da zai faru sannan da shekara duniya ta kare ba kai wanda ya halarci ya duniya ya san abin da zai wakana a cikinta ina fata mun gane ah, Allah ya kama dace kuma lokaci ba mu samu fara fada da bayani ah, amma Allah a gaban mun samu wata dama mu kawo misalai waɗanda suke da alaƙa da irin wannan amma a cikin misali na nan nan kuta wanda zai yi kan ambata su yi magana a cikin jirgi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan surar dai da wannan ayar ta zo suratul nahl Allah yana cewa a farko da wa alallahi tasbihi wa minha a law sha'a lahadakum ajma'in wa alallahi tasbihi wa min ja'ir ومنها دائر معنى أتكين هنيوي أكوي هنيوي لسيكي تركتكين هنيوي karkatacciyar hanya nan a ina a ina da babin kaji ne wani ya zafi ya buka karkatacciyar hanya sai ya bace bai da hanya ba bai ruko da hanyar gaskiya ba min hajjajir karkatacciyar hanya a sararin samaniya ne da wasu mai suke fassara a ja'ib hanyoyi a sama waɗanda suke karkatattu sai suke cewa a sararin samaniya kamar suke ganin hanya tana tafiya kake ganin jila ka karkace to haka za ka gani a sama shi ne suna ciki a jirgin saman ma shi ka ga suna karkacewa sai ta ciki sun su yana ciki ciki a ka yana karkacewa me yasa shi ka cikice ba amin hajjahir mun fahimta su ta ga wannan wamin hajjahir din a zamanin waɗanda ba su san yadda sararin samaniya yake ba misali sun fahimci wamin hajjahir a kyakkyawar fahimta da kasara wata fata cin kyau da kuma fahimta da za zo a samu ƙari a cikin a wannan zamanin da technology ko kuma ah, sababbin abubuwa da ake kirkiro a fahimci su suke bayyana an fahimta Allah ya samu dace sai mu bar tambayoyin haka a karba kallon Allah ya ce wallahu halakatu da dabitin min man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلق كل دابة من ماء نعم. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم نعم. ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير har yanzu dai muna kan wannan aya ta 45 a cikin suratul nur duka muka sa a daidai gabar fa'idoji a karkashin tadabburi ko hange na musamman da suka tunani da ma'anonin wannan aya mai tabbata domin haskatuwa da hujjanta domin fa'idantuwa da sakonnin da suke ɗauki da shi amma kuma na ambaci cewa wannan ayar ilmomin da ke cikin da fa'idoji suna da yawan da da za mu ramadan nan gaba ta cikin ba za mu sama ba kuma abin fara a cikin da ke wasu saboda girman abin da ke kunsa amma za mu kara fa'idoji guda biyu sai mu ci gaba domin mu shiga wasu fa'idojin da suke gaba kada wannan alkhairin ya hana mu wasu alkhairan Allah subhanahu wataala yana cewa wallahu khalaqa kulla da min mimma, idan ka lura bawan Allah ko baka ji larabci ko baka san ma'anar ayar ba za ka lura cewa an buɗe ta da sunan Allah wallahu aka ce khalaqa a wata qira'ar wanda muka Amurka abin karatu ra'ar hamsa da ke sa'i wallahu khaliqu kulli dabatin mimma fara jumla da sunan Allah yana da kwanni da yawa da yawa a ƙur'ani idan ka an buɗe magana da sunan Allah to so da yawa za a yi magana ne a wani abin da yake nuna ikon Allah jirkinsa, iskarsa kaiwa matukarsa wajen a mulki da kuma kuma yana hannunsa za a iya cewa jimla kulla dabbatin nema an samu jumla fi'liya ma jumla ba na jimla da tantancin da yake ka'idar da aiki ya miki bukata a cikin ta muna bukatar alfi'il walfa'il da alfi'il aiki alfa'il wanda ya aiki haka ce su haka Allahu kun shi dabbacin jima an samu jimla. Allah ya halicci kowace dabba da tsammani kuma da ruwa misali to amma shi ba ce haka wasu aka ce wallahu halaka kulla dabbacin jima kamar wani usulubi ne na taswiki da kudaitarwa da jan hankali aka ce Allah Allah sai kowa hankalin su dawo jikinsa mai Allah ya yi wane ne Allah da yake bayani a kan Allah ya kai in san Allah da ga ayyukan sa mana halaka kuma da batin ne shi ne wanda ya fi kaza da ka san shi da kuma ayyukan sa shi ne kaza shi ne kaza kaga da ka samu wannan fa'ida a tun aka tuta ayar da wallahu amma ba za ka same ta idan aka ce sadaka ba hukumu da musulmi sannan akwai wata kibiya mai sauri mai hanzarin da wata take kusawa cikin zuciya mai sauraro da an ce wamba to halaka kula da musulmi a tattaro tunaninka inda kake ya dawo ga inda ake suka ka je halaka kula da wannan aikin na Allah ya taimaki a wajen sanin waye wallah dinnan Allah dinnan ya zai ka shi hanyar da za ka yi ka amma kuma ba za a samu biyan bukatar da idan akwai distraction akwai abin da suke ɗauki hankalinka domin a cikin tunanin ka dawo su ba raba ambaci sunan Allah wanda da an ambaci sunan Allah hankalin mutum dole ya dawo wani إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Hmm? ko shi ne imani da ya an ambaci sunan Allah hankalin shi sai ya dawo jikinsa ya dawo cikin hayyacinsa cikin sa'an da za a sai ya fahimce shi cikin sauri mun fahimta wani yana da wucin fa'idojin da ya kamata mu ambata a cikin kira wallahu khaliqu kulli dabbatin mimma anan akwai jumla jumla ke ismiya ita ismiya sentence ko jumlar da take bukatar mubtada wa khabar khabar ko alhamdu yana da dan zubi a kika kan kuma mutum yi ƙasa mai zurfafa cikin bayanai ba saboda eh, muhammad tare da daya eh, amma eh, mubtada wa alkhabar idan aka same shi a cikin jumla to an samu abin da ake kira jumla al-ismiya wallahu khaliqu kulli dabbatin mimma wannan abin da suka aka mamaki da qur'ani shine waɗannan kirawoyin guda biyu dukkan su kowace tana karfafan tsarguwarta sannan tana ba da wani ɗanɗano ta ɓangaren harshen larabci da ke ƙara ta ikon Allah da mulkinsa الجملة فعلية الله خلق كل دابة مما المتدرى بالاسم إذا أنا فائدا تجدد abin da yake yawan maimaituwa shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ma ya sha na washe a cikin mubare ba a cikin ma ya sha ya yau an yi kuma za a yi jibi za a yi har illa mata an fahimta amma jumla ismiya ita kuma tufido wata tawakkali shaidi shi shai karfin tabbatuwar abu a cikin wani abu ta karfi abin ya zama na ya tambar ya manni da wannan har abada ba zai rabu da shi ba to halittar Allah ta bangaren ban mamaki ta bangaren tabbatar da ikonsa haka za ta fi mamaki ya tabbaci wannan a kan halittar Allah a duniya mamaki da halittun Allah ba zai tare ba ta ga kowace ra'a tana fa'idan da fa'ida ta sama Allah ya ce ina ba ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne kan komai Mana ba abin da ya gagare shi wannan jumlar su fa'idojin da za ka fa'idan take kai ta wani lungu ba ma’ambata ba shi ne ɓangaren addu'a ɓangaren roƙon Allah idan ka tashi za ka roƙi Allah ka roƙi shi wa an ta mustahfirun roƙi Allah tana hararo ikonsa da mulkinsa shi ma za ki iya cewa da Allah sai ne ka ba mu labari a littafinka cikin addu'a ta kuma ambaci da hausa kuma fulakanci eh, ya Allah ka faɗa a cikin littafinka cewa ka halicci komai daga ruwa gashi nan muna gani wani yana jan ciki wani yana kaza wani yana kaza yana tafiya a kafa a kan kafa biyu wani su kuma ba abin da ya gagare ka ya Allah ta watan ka a can duba ne ba da buɗan suna ba su ke wannan bayan Allah sai ɗan gangaro da wasu ɗan hawaye masu sanyi haka ta addu'a ta ƙara martaba ciki ƙara daraja mu iya addu'a jama'a mu iya addu'a mu iya fadanci ayoyin qur'ani suna koya mana yadda ake addu'a ne amma ba za a ce kashi kashi a kai ne za ka yi tunani su ambaci iko Allah da mulkinsa an an jima da daddaren da an haɗu an ne ne idan an haɗu da Allah yawo kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya matso kuma yana turaro yana cewa ina mai kuka ina mai san a biya mata bukatu da Allah kai kici da za ki kici ya Allah kai mun ya Allah kai kici ya Allah kai kaza ya Allah ke kace mulkin kike da farko ke da karshe ka ce kike da karshe da san abin da ya gagare ka ya Allah ka tsaka ka ina fata mun fahimta lokacin da kake halar da waɗannan abubuwan kana cikin addu'arka bawan Allah ya za a yi halarto da irin wannan ikon na Allah irin wannan mulkin na Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ka tunanin cewa bukatar da za ta yi wahala kafin ajiya za ta yi wahalar biya sai sa duk wanda ya san Allah sosai ya san ikon ya san mulkin shi wallahi bukatun duniya ba sa fi da masa hankali sosai ba abin da su dame ka dai abin duniya ne saboda wanda ya fuskanci da wannan nan sikobin shi ne kuma yake jiran ka kuma ka roƙe shi kuma ya yi yau an da awwalaku wa akhiratu wa tilkatu wa jinnaku qamu ala qa'idin wahid fa ta'ala li kulli wahidin minkum mas'alatuhu fa aqitu wa ana kasalika mimma inda yake kama yanqutu mithlu yadu fil bahr wani irin arziki ne ne wannan wata irin cutar wacce ba tsarewa ma in ma in da Allah ba وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب kuma والأرض إنه an na أنكم تمسكون ashwaran salamu ne ta ba ta cewa arzikin nan da kike nema yana wajen mu in Allah wa in min fi'in illa indana al-fa'ilu ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum duk wani alkhairi bawan Allah tattakin Allah ya ce kana wajen amma ba ma saukowa sai yadda muka so da ikon kusan yadda muka so ga wanda muka so a inda muka so a lokacin da muka so namu ne ba wanda ya fi kuma da kuma kun su bayan abuka to amma dai tattar da za a ba mutane a ba su ba su ba ta tsarewa ba ta sanin ba ba أرأيت ما أنفق من هو منذ خلق السماوات والأرض kai tunani mana. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tunanin ka fi abinda Allah ya ciyar tun da halittar kummai ranar farko tun daga lokacin bayarwa ake yi bayarwa ake bayarwa ake yi yasalhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n halittun sammai da kasai roƙon su suke kullum ana bayarwa kullum ana bayarwa sai kuma rayuwa ta yi kunci abubuwa sun mai matsaloli sun yawa amma kuma ya bana alaƙa da Allah ta bankan ta da hannu ka yaro kuɗi sosai addu'ar nan tana da gaski tana da tantanwa tana ɗiba damuwa tana samar da kwanakin sadarwa tsakanin zuciyar zuciyarka da mahalicci cikin natuwa babu wani abu mai girma a babin addu'a babu wani abu mai girma waɗanda suka san haka sun fi su suna gani kama suna gani wallahi ka roƙi wani abu tare da ne, in wani yana jin kana roƙon abu sai ta wannan taya ne sai ka kafin gobe su suka abin ya bayyana sannan alkhairin da Allah ya ko mu bawa da yake baya karewa ina ajiyar ko an biya ko ba a ba ana rubuta ku kaza kama yi a addu'a ma kafin a zo biyan bukata a'a ya roƙi Allah ma aiki ibada ce saboda haka za a buga lada kuma a zuwa janar biyan bukata a ce duk da roƙon Allah yana makansa yana matawaye wannan ali saboda haka bawan Allah duk lokacin da za ka Allah a roƙe shi wa an mutinun bil ba kana mai sakankancewa da transmission da rinsunawar zuciya Allah a nan ne za a yi mun na zo wajen mai yi ne ya Allah karamcin da ya ce karamci tausayin ka idan ka tausayi dan Allah ba ka kan bawa ya roƙi ba tare da masa ba ina jin kunyar haka ya Allah ya ni ta ki ta tsaki a kan ta'ayin waɗannan littafin suna ƙara ma addu'a daraja ta ƙara mata matsayi ah, wannan ayar ta الله خلق كل شيء مما منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فقد tana nuna cewa gabanmu ba namu ba ne jikinmu ba namu ba ne yanzu kanka Allah ya ce ya haɗe ya halittu daban daban akwai masu tafiya a kan kafafuwa biyu kafafuwan hawaye wa ya halice su Allah ita kuma kafafun ba ita ce da ɗaya gaba jikinka ba ta ta wannan gabar da take ambata da sauran gaban ma ba ambata ba a cikin ba na ta saboda haka la ya juzo laka su fiha laka da halatta kai wani tasarruki akan abinda Allah ya dace an fahimta amma da yake shaidan mai rutarwa ne ya san cewa akwai hanyoyi mabambanta da zai bi wajen ya tabawa ya tafa ma Allah ta ga wannan zamanin sai ya kasance ta hana kuma mutuncin jiki ba tare da ba a cin abu da Allah subhanahu wataala ya haɗa ba da wannan dai ne daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi ko yayin alƙawarin cewa zai dumiye da mutane wala billannahum wala Wala humanniyannahum ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن الخلق شيطان kushe da. yana ta rutar da mutane waɗanda suke cin ayarinsa ba har sai ya kai su matakin da za su rika canza a fuskar Allah Allah ya samu ce لقد أنزلنا آيات مبينات والله من يشاء Allah subhanahu wa ta'ala ya ce anzalna ayatin mubayyinat wallahi Allah ya rantse domin ka fahimci girman sabon da zai biyo bayan ba? tabbas ko shakka babu mun saukar inda Allah sai aka saukar ayatin mubayyinat ko ayatin bayyana. wasu ayoyi ne suke dauke da shi masu bayyana abin da ɗan adam yake bukata ayoyin da suke suke bayyana kaitaituwar Allah ayoyin da suke samuwar Allah subhanahu wata'ala da kasancewar ta shi kadai ya cancanta abota mata wanda wannan yake tabbatar da fifikonsa ayoyin da suke nuna cewa ga hanyar da za a bi domin a a yadi mu gina. التي تبين الأحكام الشرعية وإن تذكر بياني أكام كنتم كنتم شريعة يا ذاك بوتا ما الله يا ذاك يتنقى يا ذاك يتنمي يا ذاك حجي يا ذاك كذا ما فرقنا في الكتاب من شيء هب وانا أشكل لك الكتابة وانا بقى أمسيك أشكل وانا بالكتابة كوكما أنزلنا آيات مبينات من توكد وتباري وأن بسكين bayyanannu su kansun an gwanance wajen bayyana su an gwanance wajen gina su da fuskanta sakonni masu tsada a cikinsu wanda da zarar ta saurare su in dai da kyakkyawar manufa cikin sauraron su ba abin da zai rage tare da cikin kai imani da mai kauya wallahu ya ji man ya sha'u ila sirafin mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne Allah wanda yake shiryar da wanda ya so zuwa ga gajiyar hanya tafarki shi wanda yake shi ne tafarkin gajiya wannan ita cikin tsara ta kai tsaye zuwa ga wannan aya kuma ce fa'idodi da abin da ke da alaƙa da wannan aya a cikin farko wannan ayar tana da shaguwa wacce ta gabaci a cikin tsoron inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala fasanna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin Allahu nuru samawati wal ardh wannan shi kuma yar kuwata ba iya cewa kanuwa kenan tunda wancan ta fi bayanai da yawa ita kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce laqad anzalna ayatin mubayyinatin wancan cikin an buɗe ta da wawon. wannan kuma babu wawo wancan walaqad wannan kuma laqad wancan aka ce ilaikum nan kuma ba ce ilaikum ba ko wallahu yahdi man yasha ila mutum mustaqim kuma wa matal min alladhina kafaru min qawlikum kama ibatan yi muttaqin wa mau'ibatan lil muttaqin wa'azin da ke ciki shi ke shari'a yana daidai da babu yadi. man ya sha wani lafi da mutu amma sun tambaya zan shi ne me yasa wancan ayar aka buce da wawun wannan kuma babu wawun me yasa wancan aka ce ilaikum nan babu ilaikum wannan yana da alaka da wasu surori na balagar qur'ani balagar qur'ani kamar yadda muka sani qur'ani bayan kasancewansa bayan wanda za a fassara a fahimci da yake nufi me yake me ayoyinsa suke kunshe da shi ko akwai wasu ilmin muka da wani jirgi da lagwada na bangaren ma'anoni wanda suke da alaƙa da lafisa ko kalmomi ko jumla ko harfa ko yadda ake gina su wanda wannan wani ce kude shi ma da ta ila da kuma ya ba bai da kashi sai inda ka shiga tafiya ɗan shiga ta fito kawai to ta bangaren balagar kwakani da larabcinsa wawun inda aka sa a ayar farko tana da alaƙa ne da nuna cewa akwai alaƙa tsakanin ayoyin da suka gabaci walakar an zalna da kuma cikin walakar da nake nufi a nan abin nufi a nan shi ne الله سبحانه وتعالى أباية كمبلة كبيرة يتبع وليستعفش الذين لا يجدون نكاحا حتى ينيهم الله من قبله والذين يبقون الكتاب بما ملك إيمانكم فكاتبوهم إن عليكم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فلا تكرهوا حتى على البغاء إن تودوا تحصنا لتستووا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهكم فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم كلا يتبلك Allah subhanahu wataala yana magana akan a waɗanda ba su samu damar aure ba aka ce su yi aure a lokacin da layin zai matsa a zo kansu a kamun su yi aure a sayu ne yau mun zama mai kwallo الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ساكي مثلا akan bayi da yanyi waɗanda suke kokarin falsafansu ساكي ce wala tusibu sayatikum ala al-jahi in aradna al-husna li tasawu arab al-hayat ad-dunya suke aure ku sirta musu su ba a wannan hanyar zina ɓangaren sun san su ne aure ku ji masa aure shi a rana ta ta sabo a rana da ya ci duniya a cikin lokacin da suke kokarin kara kansu yalla ya ce tun wanda ya buɗe kofa ko ya sanya ya zama sanadi da suka buta cikin bata na zina da lalacewa in Allah na min bani Ibrahim inna ghafur rahim idan aka samu kai a wannan hadin kuban to ne gafara ne mai jinkai to wannan wa'azi ne wannan fadakarwa ce sai na fito a cikin ayoyin ƙur'ani ne shi ne sai Allah ya ce wala kan anzala ilayka ayatin mubayyinat har yanzu waɗannan bayanan ana muku su ne a cikin waɗannan ayoyin na ƙur'ani waɗanda suke mubayyinat ba su ta tebance ta ya namiji da mace aure da cikin su ta ta ta wa zina cikin da sanin matsalolin da waɗanda suka gabaci su suka fada ne shi yasa yanzu ake muku waɗannan nasihohin da ta muku waɗannan mazin kar ku kasa irin samun da suka fata. Allah yana da alaka wannan ayar tana da alaka da abin da Allah ya ambata na waliyasta shi da jina da yake yi ne kaha aikun ka da suke cikin wannan ayar da ku ita kuma domin ka tabbata cewa ku yanzu masu sauraro ku ne ake saukar ma wannan nan hukunce hukunce da al'ummomin da suka gabace ku Sosai a takaice kuma sai Allah ya ce ayar da suke tare da mu nan?' sai Allah ya ce ah, na ban zanna sai rantsuwan amma ba tare da cewa wala kadda domin ka nuna maka cewa ita wannan ayar yanzu shimfiɗa ce sabuwa na wani sabon topic da za a shiga sabon maudu'i ka tabbatar da wannan da abin da yake gaba da an sana ilai da an sana ayati mubayyinat wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim ya ce wa yaquluna amanna su ba da wannan sai ku ga mu zo insha Allah ya ce wa yaquluna amanna dan sai aka fara magana akan sukufin munafukai da yadda suke munafunta musulmai masu imani kaga a cikin sabon kafin ne ke kamata a ce wala kaza da wawun tana nuna alaƙar abin da ya bata da abin da zai zo yanzu kuma sabon kuruki ne sabon cikin ne bai kamata a ce wala kaza amma da fusaci ɗan kilifin kuma saboda a tabbatar da cewa waɗanda aka yi ma musu bayanin ayoyin da suka gabata su ne da ya hariyan saboda haka su ta ka tsara mai mai kilifin mun fahimta كتاب كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير irin waɗannan fa'idocin jama'a waɗanda suke da alaƙa da tattarar a cikin ƙwaɗani bayan da aka maimaita shiga da sauransu a wani littafi mai mahimmancin gaske wanda nike ba ɗalibin ilimin shawara same shi da makamancinsa a littafin daga wani ne na gare ya ɗauka tagar tace da tawon bari sai gobe ƙaramin littafi na bai da girma ta ɓangaren yawan peji amma kuma yana da muhimmanci ta ɓangaren abin da ya kunsa na sirrorin ƙur'ani har su ma sunan littafin tabbaro takrar na ƙur'ani sirrorin ayoyin da aka maimaita ko kalmomin da aka maimaita a cikin ƙur'ani biya har haɗu su ya faɗi dalilai da hikimomi da tsororin da ke ciki ya waye na abul qasim mahmud bin hamza al-kirmani abul qasim mahmud bin hamza al-kirmani wanda ya rasu wajen shekara ta ɗari biyar da biyar ta bayan hijira malamin ƙur'ani ne a cikin ma ana cin masa tajin ƙura ɗan makaranta ma'ana jagora ne a harkar ƙur'ani yana da littafi mai suna lubabu tafati kamar ka ce dalakin tafsirai zubda lubab shi ne kwaya da tsada akwai alkishir lubab alkishir shi ne kawo kawo kuma ba a cikin suka ba inda ana bukata mai fi daraja mai fi tsada ɗan da yake ciki ko sai shi yake cewa wannan tafsirin nashi lubabu tafasir ne daga kin inda ya fi daraja na tafsirai shi ya tsaro ya hada cikin wannan littafin da masu bincike suka yi a phd tracy na project na phd har mutum daban-daban a kan wannan littafin kuma su ma ba su gama ba yana da wani nan shi zara'ibu tafsir zara'ibu tafsir ko zara'ibu qur'an sai afwan shi kuma yana da alaƙa ne da bacin kalmomi na qur'ani wannan malamin da ya ajiye malamin qur'ani ne a littafin shi a wannan babin littafi ne mai daraja a asrarut takrar fil qur'ani karim mubayyinatin ko mubayyinatin wa matsalan min alladhina khalaw min qablikum وموعظة مبينات الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani jama'a ya cikanta ayoyin sa masu daraja da cewa bayyanannu ne waɗanda babu ruɗarwa a cikinsu babu ƙura in dai kana son gaskiya ayin ƙur'ani a bayyana suke za ka fahimce su Allah yana cewa huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrij alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila nur Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya daukar da ayoyi musamman bayyanannu kai ta waɗanda babu rutarwa a ciki ba abin da ke cikin su sai haske Allah subhanahu wa ta'ala haka yace ah, bal kuwa ayatun bayyinatun fi da dina butsayin Qur'ani da ayoyinsa wasu ayoyi ne waɗanda suke an zance a cikinsu suna ɗauki da haske da gaskiya waɗanda zukatun masu imani masu ciniki suke kasancewa tsakanin Allah ya siffanta shari'ar da annabawa suka zo da shi gaba ɗaya, ya siffanta su cewa ba da suka zo da shi ce bayyana da na, rusana bil bayyana da an zama ma'ahum al ta wal mizana zana biya kuma nasu irin waɗannan ayoyin da suke bayyane waɗanda ƙwarƙani ayoyin ƙur'ani haka ya tsibanta da su su ne ayoyin da idan mutum bai ji su ba to sun kulla zumunci da mummunar alaƙa da duhu su su da suke sun su ne da haske duk lokacin da mutum ya ƙi da waɗannan ayoyin to yana cikin ɓata da lalacewa da mummunar ƙarshe شمساء الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم سيسمنا وقد أنزلنا آيات بينات inda mun san ayoyi bayyana an da kayyace zance a cikinsu to duk wanda da ya rubuta su ba ko kubitu zai shiga uku ya lalace zai tashi al'amuran su za su warware zai wulantaka kamar yadda waɗanda suka ga ake a da shekaran jiya aka ɗaukaka ayi bayanan suka ke imani abin da baya a nan kai mai sauraro da ni mai magana dukkan muhimmin ayoyin nan bayanan to ina tasirin ayoyin nan bayanannu a cikin rayuwarmu sakon kenan ina tasirin ayoyin da a cikin maganar ka a cikin ganinka a cikin jinka a cikin mu'amalar da kake ma iyalanka a cikin tarbiyyar ƴaƴanka a cikin kasuwancinka na tasirin al'ayat albayyana ko ba ka tasiranci ba idan baka tasiranci da su ba matsalar a ayoyin ne ko matsalar da tana da alaƙa ne da wanda ya kasance cikin ayoyin ayoyin suna nan nafi'atun wadihatun bayyinatun na tsananin haske da kalli da sheki sheki suna ɗaukar ido amma ga wanda yake da lafiyayyen gani lafiyayyen ido mai hikima yana cewa tunkirul ainu dau'asirti min ramadin وينكر الفم وينكر fa'amal ma'i min sakan yake cewa ido idan ya kasance mai idan yana fama da ciwon jinjini baya gani sosai to zai iya kasa ganin hasken rana matsalar ba hasken rana ba ne bai da haske idan ne da bai da lafiya kamar yadda mai taifa ko mai malaria na samu kawo ruwa mai daji mai zai ce ruwan yana daji amma matsalar ga a ruwan mai matsalar a bakin ne ومن يقضى فمن مر مريض يجد مرا في الماء الزلالة duk wanda bakin da zai da lafiya bakin ya kwanta da daji ko komin garji da dadin dandanar ruwan da ya shiga kan harshen su jikin ruwan mai tashi ne sau da haka ayon ƙur'ani hasken su ke tuza hasali ma kullum ƙara bayyana haskensu yake yi kai ne aikin yake gare ka samar musu da wani a cikin zuciyarka ka yi canalization da yi ɗin jikinka da ɓangarorin jikinka domin su tasiranta da cikin waɗannan hanyoyin zai bayyana wannan hasken ko hasken ya bayyana a rayuwarka har rayuwarka ta kasance tana tafiya bisa ma'aunin littafin Allah da sunonin manzon Allah sallallahu alaihi ta ji dai abin da Allah ya ce har domin sabon ya shiga cikin zuciyarka cewa wallahi ya saukar da ayoyi bayyanan ne Allah ko ya rance a kan abu a san kiman shi ya fi girma ya kamata mu shiga cikin yin mu gyara mu abin da ya kamata abubuwan da muke ji da ayoyin Qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ko mi ruku da su ta ruku domin mu samu hasken da Allah ya mana alƙawari da dace wanda Allah subhanahu wataala ya mana alkawari da ita Allahumma inna nas'aluka wa wani na'udhu bika min sharri ma na Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا جارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته